'Yan majalisa kimanin goma ne biyu daga cikinsu na bangaren adawa ke kunshe a wannan kwamiti da Majalisar Dokokin Ƙasa ta ɗora wa alhakin gudanar da bincike domin bin diddigin wasu kuɗaɗe miliyan dubu ɗari biyu na sefa da jaridar Le ta ruwaito cewa tsohon daraktan fadar shugaban ƙasa ministan kuɗi a gwamnati mai ci hasu masa'udu ya fitar a yayin wata cinikayyar ɓoye da ta shafi ton dubu biyar na karfen iranium sabon kwamitin binciken na da kwanaki 45 domin gabatarwa majalisa rahotonsa honorable iro sani shine mataimakin shugaban majalisar dokokin ƙasa majalisa tana so ta san gaskiya da karya ta wannan zance shi yasa ta girka kwamiti domin ya je ya bincika ya kawo mata ainihin gaskiyar labarin sa'an nan ita kuma za ta san irin matakai waɗanda za ta ɗauka daidai da abinda dokar ƙasa ta tsaida. sai dai wasu 'yan ƙasar ta nijar na ganin yiwuwar kwamitin na 'yan majalisa zai ci karo da ƙalubalen da ka iya dabaibaye wannan tafiya editan jaridar lutan zabiru sule na da irin wannan ra'ayi shi masa'udu a lokacin da ya yi magana ga kawahun matsa labarai ya ce shi shugaban ƙasa tura shi kuma taron da suka yi taro ne wanda na tsangankaninsu ne ba na taro ba ne na ƙasa da ƙasa ko na wata na ƙasa da areba kenan ka gani tun daga nan ko da sun je ce masu za shi shi shugaban kasa tura shi bai da wata bayani bayani yana wajen shugaban kasa su kun babu doka wadda ta ba su inci su je su kira shugaban kasa ko su saurari shugaban kasa na biyu bincike na wannan kwamiti na 'yan majalisa bai da wata hanya wadda yake iya binciken wani abu da aka yi a kasashen waje bakin shi nan a cikin hukumomi na ƙasar Nijar. Dan majalisar dokokin ƙasa Honorable Bulu Mamadu na mai jan hankalin takwarorinsa a kan maganar rikon amana. kamar yadda yake ƙara ba 'yan ƙasar Nijar tabbacin cewa. Idan al'ummar Nijar suna jira a samu gaskiyan abin, don shine dole ne shugaban asambile ya nemo abin da zai samo musu su yi aikin a cikin kwanakin 45 da aka basu. Mu kuma 'yan majalisa muna jira abokanmu da mun mika musu amana muna jira su kawo mana sakamako da gaskiya abun ba gudu ba ja da baya ba wariya sai dai fa akwai wani hanzari ba gudu ba kadiba duka cikin su kadiba profil insu waye karatu bisa kan harkar shari'a ko ko waye karatu bisa kan harkar bincike irin wannan ne haraka ce ta ƙasa da ƙasa kadiba cikin su waye wanda ya kware bisa kan harkar ma hada-hada ta iranium su da kansu in sun san gaskiya bayani bayani na gaskiya ne wurin shari'a ya kamata su kai kara yanzu dai ana iya cewa daukacin 'yan nijar sun zuba ido domin jin yadda za ta kaya a ƙarshen wannan bincike da majalisar dokokin ƙasa ta ƙaddamar lokaci guda da wasu kwamitoci uku na daban da aka wa ayyukan nazarin buƙatar cire rigar kariyar wani ɗan majalisa da wasu tsofaffin ministoci sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar